wallahi wato ngan da hun hija amma auren da da auren yanzu ba ɗaya bane a da idan iyaye suka riga suka yanke shawara saurayin ya ga budurwa suka gane wa juna to babu wani shan kai babu wani kawo kuɗi da yawa da jikka ɗari biyu sa ɗaya saniya ɗaya ka samu mata amma a wannan lokacin samari da budurwa suna son juna kamar su mutu sai ka ji an ce sai ya kawo jika ɗari biyar da zancen rufin asiri kawai ake nema a cikin satin farko na auren sai a saya wa mijin wani zanin rufa da ake ce ma bamba ita kuma amarya a saya mata wanda ake ce ma kuskusi shi bai kai ga namijin ba a saya mata turmin atamfa guda uku sai tabarmi guda biyu ɗaya farakal ɗaya mai zane bayan ta kwashe sati ɗaya tare da mai gidanta sai sai amarya ta koma gida domin ƙara shiryawa. Wannan shine asalin yadda ake aure a wajenmu a da. Sai idan za a shirya komawar amarya gidan mijinta Sai uwar amarya ta siya mata kwanoni kala goma sha biyu ga waɗanda ke da hali kenan. Waɗanda ba su da isasshen hali kuma kala goma ta wadatas tare da gado. Ana kuma yi mata guziri na kayan abinci, kayan miya, man girki da sauransu. Sai kwanoni da ake yi wa sirikin amarya da sauran dangin mishi. A zamanin da, da rana ne ko da dare ake kaiwa amarya. 'a da dare ne ake ɗaukan amarya a kai ta gidan mijinta bayan kowa ya ci abincin dare. Amma sai an ka amarya sun biya gidan dangin miji don ta samu ta ba da gaisuwa. Da kuna sa amarya lalle a nan kargi bongo ko ƙaƙa ne kuke yi. Da kai gaskiya babu sa amarya lalle sai bayan daren ta na farko ake mata kunshi sannan kuma kwanakin nan bakwai da take yi a gidan mijinta ba ta hita sam kun ba ta kawar da kodaden tsinki sai kuka kanta fito ta yi face fatar tana sheki. Ya kuka ga wannan auren yana da karko ko kaka. Wannan koke da karko tunda sai amarya ta saba da sabuwar rayuwarta a gidan dangin mijinta sai ta dinga yi musu biyayya ba kamar amaren yanzu ba da sai abin da suka ga dama suke yi idan kuma ta kiya to gidan uwarta za ta koma da idan an tashi aure misali ana gobe biki duka wani bafulace da ke ji da kanshi sai ya kwantar da nono wanda za a gama a dama fura su kun masu hali sai su tuka tu wanda da shi ne ake raka amarya sabon gidanta.